take kira London ce take kira sashen Hausa na BBC ke magana akan mita goma sha shida da mita goma sha tara da mita ashirin da biyar da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka.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 Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutum sama da ɗari a watanni ukun farko na wannan shekarar. Babban alkalin alkalan Najeriya ya mayar da martani kan zargin da wasu alkalan kasar suka yi masa na tafka rashawa. Koya masana shari'a ke kallon wannan takaddama? Na yi mamaki gaskiya saboda muna kallon su su ne ginshiki. Duk mutum da yake numfashi a ƙasar nan kashi dai wajen su aje wajen warware takaddama. Irin wani abubuwa suna fito fili to sai abin ya rinka ba mutane su gaskiya. a jamhuriyar kamaru kuwa makarantun boko ne suka fara hutun karshen shekara sai dai ɗabi'ar wasu ɗaliban ta soma sana'a yayin hutun na janyo cece kuce sannan gwamnatin amurka ta kudiri niyyar taimakawa rundunar 'yan sandan najeriya wajen kafa wani rumbun adana bayanan bincike kan masu aikata manyan laifuka amma kafin mu kai ga rahotannin ga awal ahmad yau da labaran duniya daga ofishinmu na abuja kwamitin majalisar dokokin amurka da ke binciken hargitsin da ya kai ga afkawa ginin majalisar a bara ya saurari karin shaidun da ke nuna cewa yakin neman zaben donald trump ya jefa jami'an ƙasa cikin matsin lambar su soke sakamakon zaben shugaban ƙasa kwamitin ya kunna sautin muryoyin wasu manyan lauyoyin trump guda biyu da aka nada inda suka nemi 'yan majalisar dokokin jiha su yi watsi da sakamakon sakataren harkokin wajen georgia brad Raffensperger, ya bayyana ikirarin karya game da zamba da mr trump ya yi masa azanta wadda suka yi ta wayar tarho tsohon shugaban ƙasar wanda ya nemi mr Raffensperger ya samo wadatattun kurku da za su bashi nasara a jihar bai taɓa amincewa ya sha kayi ba a zaben An fada wa zaman jin bahasi na Majalisar Dattijai a Texas game da harbin da aka yi a watan da ya gabata cewa akwai gazawa ga matakin da jami'an tsaro suka ɗauka, wanda aka bayyana mummunan mataki. Daraktan kula da lafiyar jama'a na Texas Steve Macro ya ce akwai isassun jami'an 'yan sanda a makarantar Rob. He's also said that three minutes Wakilin BBC ta ce ya ce ya kamata su dakatar da 'yan bindigar cikin minti uku bayan shiga ginin makarantar. Maimakon haka 'yan sandan sun jira fiye da tsawon awa ɗaya a wajen ajin. yayin da ɗan bindigar ya riga ya aikata ta'asar ya ce da alama suna jiran makulli ne duk da cewa ajin ba a kulle yake ba yara ɗalibai sha tara da malamansu biyu aka kashe yayin da sauran yaran suka nemi taimako ta hanyar kiran waya Darajar kuɗin Colombia ta yi mugunyar faduwa ranar farko ta hada-hada bayan zaben ranar Lahadi da karon farko mai ra'ayin gurguzu Gustavo Petro ya zama shugaban ƙasa. Darajar kuɗin ta faɗi da kusan kashe biyar bayan buɗe kasuwar. Haka ma kasuwar hannayen jari ta faɗi. kuma ya shafi faduwar daraja hannun jarin kamfanin man kasar ecopetrol hakan bai rasa nasaba da fargabar sabbin tsare-tsaren tattalin arziki na sabon shugaban wanda tsohon ɗan tawaye ne ya alkawalin magance rashin daidaito a colombia da kuma rage dogaro da man fetur a matsayin babbar hanyar samun kudaden shiga na ƙasar, to kuna shan labaran duniyan ne daga sashen hausa na bbc majalisar ɗinkin duniya ta ce iran ta zartar wa mutum sama da ɗari hukuncin kisa a watanni ukun farko na wannan shekara rahoton shekarar mataimakiyar shugabar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya na da al-nashib ta ƙara da cewa a bara ƙasar ta zartar da hukuncin kisa 310 mafi girma a shekaru hudu yawanci laifuka ne da suka shafi miyagun ƙwayoyi mutumin da aka samu da laifin kashe wasu jami'ai biyu masu taron iyaka wato tsaron iyaka bayan musayar wuta arewa maso yammacin iran shine na baya-bayan nan da aka zartarwa hukuncin kisa a iran a wani mataki na bazata shugaban sojin burkina faso ya gana da shugaban kasar da ya hambarar a juyin mulkin watan janairu rockmark christian kabore ya samu rakiyar tsohon shugaban kasa jim baptiste odrago jami'ai sun ce tattaunawar ta nuna bukatar laftanar kanal paul harry da miba na neman sulhu sanarwar ta ce mutanen sun tattauna batutuwan da suka shafi tsaro da kuma siyasa a lokacin juyin mulkin shugaban sojan ya ce ya hanbarar da shugaba kabore ne saboda ya gaza magance waita har-haren mayaka masu da'awar jihadi to labaran duniyar kenan daga sashen hausa na bbc a gaida awal ahmad janyau kuma sai rahotanni wani reshen kamfanin haƙar ma'adinai na birtaniya glencoe ya amsa laifin aikata rashawa a gaban wata kotu bayan da aka zarge shi da biyan cin hancin miliyoyin daloli domin samun danyen mai daga afirka ofishin da ke kula da manyan laifukan zamba na birtaniya ya ce kamfanin ta hannun ma'aikatansa da abokanan hulɗarsa ya biya cin hancin sama da dala miliyan 28 a Najeriya da Kamaru da Ivory Coast da Equatorial Guinea da Afirka ta Kudu. A cikin watan Nuwamba ne kuma za a yanke hukunci kan shari'ar. kuma tuni kamfanin da ke da mazauni a switzerland ya ce yana sa ran zai biya dala biliyan ɗaya da rabi a matsayin tara ga rahoton bilkisu baban gida a yayin sauraron karar a ranar talata a kotun sussex crown court a birnin london kamfanin